Kakakin rundunar sojan Najeriya, kanar Sani Usman Kuka Shika ya yi ƙarin bayani dangane da wannan tsari. Shi ne yadda za a ɗauki ‘ya'yansu har guda uku ta fuskan makaranta tun daga firamare kafa har ya zuwa yunibas. A kuɗin da ake biya ya danganta ga makaranta wato ba makaranta abin da nake nihi a nan kuɗin ɗan firamare school bai kai yadda na ɗan secondary school ba haka kuma na secondary school bai kai university ba a university ma ya danganta ga kwasa-kwasai da ake karantawa abinda masu sharhi ke tambaya anan shine shin hukumar sojin ne kadai za ta gudanar da wannan tsari ko kuwa su ma kamfanonin inshora za su taka rawa ciki ni abin da muke kira ah, abin inshora wanda a turanci ake ce mashi group life insurance. Hmm. Shi group life insurance gaba ɗaya ne akwai kamfanoni waɗanda suke life assurance ne ba ma insurance ba su ke biya kuma shi a turanci ana cewa prorata basis misali wato akwai wato abin Allah ya kawo ƙara kwana a ce mutum mai anini ɗaya ko kuma mai igiya ɗaya waɗanda za a biya iyalan mamaci wanda yake da igiya biyu ko uku ya ɗora akan haka shi yasa muke cewa prorata basis So baya ga shi akwai kuma abin da ake kira death benefit. Death benefit shine hukumar ah, wato fansho ta ƙasa wato military pension board shi su suke biya. Shi kuma ana lissahin shi duk wanda soja ko hafsa da ya rasu akan biya iyalin shi albashin shi na shekara biyar a haɗe. Muddin da aka tabbatar da cewa gashi Allah ya yi soja cikawa dole ne za a cika takardun akwai waɗanda kuɗin da yanke take yanke za a bada misali kamar su benevolent fund da burial expenses da sauransu Kwamanda Ahmed Tijjani ba Gamawa kwararre ne kan aikin soja. wannan abubuwan da aka yi wannan sojoji zai kara musu karfin gwiwa, zai kara musu kaimi, kuma zai sa wannan ya yi motivating din abin da muke kira moral booster. To na baya ma za su ga cewa to ko da wani abu ya same shugabanni gabanni za su kula da su da iyalansu da yan uwan. Kwararre kan shanun tsaro Dr. Muhammad Elnur Dongel ya ce ko da yake tsari ne mai kyau amma bai kamata tsarin ya tsaya kan 'ya'yan sojin kaɗai ba. Soja za su zauna su yi tunanin cewa wadda suka za su rayu kansu su za a musu tallafi ba za a ba su falashi ta yi karatu gaskiya abu ne na taimako amma bugu da ƙari ya kamata matan su a yi musu wani tanadin da su ma za su yi rike yara don matan sojoji yawanci duka ba wani aiki kila ki suke ba kuma ba karatu kwarai suka yi ba amma an ba da scholarship kawai bai ba amma tura suke cewa is the right step in the right direction gaskiya an taimaka kuma zai kara sojojin karfin gwiwa Hassan na Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.